Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta rediyo za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari Auna. To masu sauraro kamar yadda muka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban kamar al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau Juma'a farko uku ga watan Janairu na shekarar 2020 mun lalubo tarihin daular Usmaniya, To koyaya yanayin rayuwa yake a daular ta Usmaniyya kafin zuwan Turawa kafin tura su zo mutane suna da irin yanayin su ana fada ana rigima ana zaman lafiya ana noma ana harka arziki amma dai ko lokacin da clapperton ya zo ya tabbatar cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Malam Ibrahim Ado Kurawa kenan marubucin littattafan tarihi ya kuma yi dan bayani akan masarautar Gobir. kamar malam yana cewa gobir ta girmi daular usmaniya kenan kwarai ai gobir ita ce uwar a nan aka samu asalin ita daular usmaniya din sai da gobir ta mutu a ƙarfi sannan daular usmaniya ta tabbata muna tafi da duk waɗannan bayanan a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. jihar usmaniya wadda mazauninta ke sakwato a arewa maso yammacin najeriya na cike da tarihi akan haka ne wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya tattauna da ibrahim ado kurawa za mu so mu ji tarihi watakila za a iya cewa a takaice a tun da wato masarautar ta sakwata ta haifi wurare da yawa sarautu da sauransu don haka eh, watakila za ka iya cewa ita ce arewacin najeriya gaba daya amma dai eh, a ba mu tarihin ta tun daga farko da ta ina ta fara ne alhamdulillah eh, kamar yadda ka faɗa sokoto ita ce jagoranmu duk a arewa saboda shi usman dan fodiyo ba mu da wanda ya kai shi mu musulmi baka fata saboda abubuwan da yi kuma shi usman dan fodiyo shi ya kafa wannan daula ta sakkwato kuma ya kafa ta ne bisa ga ilimi da tarbiyya ta addini da kuma ƙoƙarin haɗa kan musulmi na wannan nahiya kuma allah ya bashi nasara kamar yadda muka sani shehu dan fodiyo ya fara wa'azi tun bai kai shekara talatin ba yake wa'azi yana kiran mutane ga Allah da bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har ya bunƙasa mutane suka san shi ya yi nisa a tarbiyya yadda zai ɗora mutane akan wannan tafarki mutane daban-daban daga ƙasashen hausa wato wannan ƙasashen namu in ka ɗauko tun daga nan eh, kebbi wato ita ce sokoton ka dangana har duk ana magana da harshen hausa to shehu dan fodiyo mutane duk daga ko'ina a wannan nahiya da ya shahara suka rinka zuwa wurinsa suna neman ilimi kuma har allah ya bashi ɗaukaka ya zama malami ne mai tarbiyya da yake kula da al'amuran mutane har ta kai lokacin da ya zo yana wa'azi aka nemi kowane malami ya faɗi abin da yake so shi kuma duk abubuwan da ya zayyana ina nema a wurin sarkin gobir ya zama abin da ya shafi ya za a yi a tabbatar da musulunci da kuma tarbiyya ta mutane su bi wannan addini da sunnan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya lissafa abubuwan da yake so sai sarkin gobe ya ce kun ga wannan bafulata nan abin da ya mun daga kaina ba za ka samu wani sarkin ba sai dai ka samu wani dagaci ya gama da mu to kaga yanzu an shafa magana gobir kamar malam yana cewa gobir ta girmi daular usmaniya kenan kwarai ai gobir ita ce uwar a nan aka samu asalin ita daular usmaniya din sai da gobir ta mutu a ƙarfi sannan daular usmaniya ta tabbata kuma shehu dan fodiyo ba wai da ƙarfin yaƙi ya ci wannan ƙasa ba da ƙarfin wa'azi da tarbiyya ta addini da ta kai lokacin da ya zo yake wa'azinsa har aka samu rigingimu mutanen sarkin gobir ya nemi ya tashi ya kore shi shi shehu ya hijira kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kuma dogon zance dai sannan suka bi shi inda ya hijira na suka kai masa farmaki Allah ya bashi nasara ya make su a yakin su shi bashi da mutane ba shi da karfi amma Allah ya bashi nasara to tun daga wannan lokaci sai ya zama duk dama yana da almajiransa ko ina daga arewa daga Najeriya abin nan kasar Hausa wadda ta zama arewa ta zama najeriya ta zama menene wannan labari ya rinka bazuwa mutane suka rinka zuwa tun kafin sannan ma suna zuwa su same shi ya musu wa'azi to sarkin gobir sai ya rubuta wasiƙa ga duk sarakunan hausa ya ce duk inda almajiran dan fodiya suke ku kore su in ba haka za su kwace muku mulki to saboda haka shehu dan fodiya kuma sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga wa'annan almajiransa wasiƙa ta ahli sudan ya tuttura wa mutane shi ma da ya ji labarin sarkin gobir ya yi wata abinda sarkin gobir ya yi shi ma sai ya tura almajiransa na ko ina cewa to ga wannan abu zai same ku kuma ku yi hijira kamar yadda na hijira to shine nan kano ma aka yi uh, almajiransa wasu suka yi hijira a kwazazzaban yar kwando wasu suka yi hijira a wudil mm. to duk arewacin duk kasar hausa haka almajiran shehu dan fodiyo da wannan sarakunan suka tuzguna musu suka yi to da suka yi hijirar kenan su sarakunan nan na arewa sun yi aiki da ita wasiƙa da sarkin gobe ya aiko musu kenan gaske kamar nan din duk sun yi wannan aiki amma kafin ma su yi su almajiran shehun sun yi kokari sun bi umarninsa sun yi wannan hijirar sun yi wa kansu kiyamun sun yi wa kansu kyamun lele sun taru a wuri daya don su tabbatar da wannan ah, tarbiyya ta shehu dan fodiyo ta yin hijira ka yi jihadi Shi ne kuma ya rarraba musu tuta ta yin jihadi su wa'annan almajiransa na kano zazzau katsina abin nan adamawa bauchi duk haka ya rarraba musu tuta suka je suka karba suka yi wannan hijira a kasashensu kuma allah cikin ikonsa duk inda suka yi wannan hijirar suka yi nasara suka wa'anda suka biyo su suka kai musu farmaki su kuma suka yi musu magani suka kafa daula ta musulunci kafin sannan kuma suka yaushe dan hudiyo a cewa sun karɓi umarni suna bin umarnin allah kuma za su bi shi bisa ga koyarwa ta Allah da sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam. To lokacin da shi eh, sarkin gobir ya bukaci shehu dan fodiyo ya fita har ma daga baya aka yake shi. wani abin da ya faru a gobir ta yanzu ya faru ko kuma a sakwata ta yanzu. A to ai kasan ah, a wannan lokacin gobir ai ta canja yanzu ba inda take wani a wancan asalin tun da kaga shehu ai daga ɗagyal ya zauna a ɗagyal hmm. ya yi hijira ba yanzu gobe tana ƙasar Nijar hmm. ba ta nan ƙasar an gama an rushe ta kamar yadda da shehu ya zauna a zamfara nan ma ya tashi kafin ya zo a yi wannan hijira a yi jihadin saboda haka wannan ƙasa ta gobir yanzu tana sarkin gobir yana yana can ƙasar Nijar baya ƙasar Sokoto kenan da ya hijira sai dawo Sokoto ta yanzu yawwa ai Sokoto ta yanzu sarkin musulmi Muhammadu Bello ne ya kafa wa shehu ita oh. shi kansa garin kaga babu shi da kafin ai a kafa wannan daula saboda haka sabon gari ne wanda shehu sarkin musulmi Muhammadu Bello ya kafa to kaga yana daga cikin kuma waziran shehu dan fodi a wancan lokaci to shi dan fodi kenan ana ya rayuwa bayan hijira ya zauna a silami ya zauna a sifawa ya zauna sannan sarkin musulmi muhammadu bello ya dawo da shi sokoto don yanzu kaga a sokoto ai da akwai masallacin shehu akwai masallacin muhammadu bello mm. lokacin da shi sarkin musulmi muhammadu bello ya kafa garin sokoto saboda yanda yake za a samu wurin kiwo da ruwa kasan a wannan zamanin dole sai ka kawo irin wannan ah, la'akari da to saboda haka ya dawo da shehu nan kuma shehu kasan dama ya nada Ah, shi mamman bello shi mamadu bello yana cikin waɗancan almajirai kenan da sarkin shi uh, shehu usman dan fodo ya ya rubuta takarda ko kuma a yabi to ai shi muhammadu bello yana tare da shehu ɗansa ne hmm. kaga shi ai ba wa'annan almajiran shehu irin na kano irin na zazzau irin na daura irin na katsina ba hmm. su suna tare da shehu daga lokacin da shehu ya yi hijira ya zo aka yi wannan yaƙe-yaƙe har aka zo aka kori mutanen gobir aka kafa amma kuma ka san tun da wancan lokacin ba irin na yanzu ba za a yi yaƙi za a kafa wuri kuma za a ci gaba da yi ba wai za a sassauta ba ne hmm. tun da su ma za su kawo hari da sauransu to amma tun da ya samu galaba a kansu ya zo ya kafa wannan gari na sokoto ya ɗauko shehu ya kawo shi shehu ya masallacinsa shi ma ya nasa suka ci gaba da koyarwa abin da yake almuhim a nan shine duk wannan abu sun kafa shi bisa ga koyarwa ta addini mm, tafarkin addini yawa kuma duk mutanen nan da suke a kano katsina zazzau bauchi gombe adamawa duk almajiransa ne kuma suka kafa wa'annan wurare kuma suka zo da kansu abin da ake cewa kamar franchise kamar confederation mm, mm. da suka yi ba wai shehu yana da wata rindina ce mutane da suka taho kano suka ci kano yaƙi sannan ya kafa wani ba a'a mutanen da suke a nan su suka runguma a ƙidar su suka yarda cewa i e, sun yarda za su bi shi bisa ga tafarki na addini kuma abin da yake mai abin da ya bambanta shehu da kuma daular usmaniya da kuma duk wani abu da ya wuce a baya ba a nan ƙasa ba da sauran ƙasashen musulmi da sauran ƙasashen duniya shine shi shehu malami ne sannan kuma ya zo ya kafa mulki wanda yake bisa ga tafarkin shari'a to za ka ga a tarihi ba su da yawa irin wannan lokacin da shi muhammadu bello ya yi kokari ya dawo da shi shehu usman dan fodio bayan ya kafa sokoto yaya al'amuran wato tafikar da harkokin jama'a suka kasance tunda za a iya cewa kamar shi mamman bello da ya kafar gari kaga shine shugaba yanzu kuma ya kusanto da mahaifinsa kuma za aka ci gaba da rayuwa ya al'amura suka ci gaba da gudana E to ai a wannan lokaci shehu shine amirul muminin na'am kaga shine shugaba kuma shi mutane suka yi wa baya to amma ya sa kaninsa abdullahi yana cikin wazirinsa shine babban wazirin sannan bello mataimakinsa ne to saboda haka ai shi kawai a matsayinsa na ɗaya daga cikin na'iban shehu ne ya wannan abin da ya kuma duk a wannan lokaci duk wani abu da za a shehu ne yake shi muhammadu bello bai samu sulta ba sai bayan shehu ya yi wa fati lokacin da shehu ya rasu shine aka mai aka yi masa bai a ya zama sarkin musulmi gore lallai amina ashe haka sarki muhammad bello ya zama sarki to bari mu ji sauran wannan labarin kenan tare da cewa eh, shi ne ya kafa garin sokoto shi mamman bello amma duk da haka yana karbar kamar umarni ne daga wurin shi shehu usman dan fodiyo kafin ma ya dawo da shi garin kwarai da gaske ai shehu ne komai shi ne shugaba shi ne amirul muminin kuma shi ya tsara yadda za a tafiyar da wannan a daula amma saboda shi sarki musulmi muhammad bello kamar yadda ka sani shi mutum ne wanda yake yana da hikimomi kuma mutum ne wanda yake ya iya siyasa ya iya tafiyar da mutane to saboda haka lokacin da bayan shehu ya yi wa fati ya zama sarkin musulmi shi ya ta kokarin yadda za a haɗa kan mutane kuma yadda za a yi wannan daula ta sakwata ta tabbata ya za a ci gaba da mu'amala da ƙasashe irin na kano da sauransu kasashen hausa da suka yadda suna ƙarƙashin ah, hukuncin sokoto kuma wannan shine abin da ya sa ita sokoto daular usmaniya ta bambanta da sauran dauloli na wancan zamanin saboda idan kana so ka fahimci menene ita wannan daula ta yi sai ka koma tarihin yadda mutanen nan suke kafin zuwan shehu dan fodiyo a yi jihadi Yadda wannan kasashen hausa suke kafin zuwan dan fodiyo a yi jihadi kowanne yana cin gashin kansa katsina daban take ah. kano daban take zazzau daban take kowane sarki yana cin gashin kansa hmm. kuma ba su taɓa haɗa kai ba a rayuwarsu sai da aka zo aka yi wannan jihadi na dan fodiyo suka yarda cewa shehu dan fodiyo shine jagora kowa ya mu baya a gare shi saboda haka yana iya ba da umarni kuma sarkin musulmi wanda suka gaje shi irin su muhammad bello da sauransu su ma suna ba da umarni cewa ga abin da ya kamata to wannan shine farkon abin da muka sani na haɗin kan ƙasashen hausa kafin uh, misali uh, shehu usman dan fodo ya wafati uh, kuma bayan ya dawo garin sakoto yaya abubuwa misali ya ci gaba da wanzuwa watakila um, tsarin tafikar da mulkin yanzu tun da an yi zaunaniyar daula ya zo ya sami ɗansa wanda ya kafa gari watakila an tsara abubuwa na tafikar da mulkin jama'a to ai kamar yadda na gaya maka cewa ita daular sokoto an gina ta ne bisa ga shari'a ta musulunci akwai wasu ka'idoji da shi dan hudu ya shimfiɗa na yadda za a tafiyar da mulki misali yadda shi kansa sultan ko sarki zai yi kuma da irin abubuwan da za a kafa misali alkalai da masu karban zakka da masu kula da amur ma'aruf duk shehu ya tsara wannan da yadda za a tafiye da tattalin arziki da irin harajin da za a karba da yadda za a sarrafa kuɗaɗe da irin kasuwancin da mutane ya kamata su yi da wanda ba za su yi ba duk an tsatsara wannan abubuwa kuma shi ne wannan abubuwan duk sauran kasashen aka ce su tabbata sun yi su saboda me yana daga cikin abubuwan da ya sa mutane suka yi jihadi a wannan lokaci zaluncin da sarakuna suke yi to saboda haka shehu dan huri ya tabbata cewa wannan zaluncin babu shi kuma menene ginshikin wannan daula shine ilimi ya ga cewa dole a tabbata mutane sun samu ilimi tun daga gida da mutum ya kula da iyalansa mata a basu ilimi yara a ba su yi karatu duk wannan abubuwa su ne dalilin da ya sa shehu dan fodi ya yi jihadi kuma ba wai kawai ya zo ya ce mu tumɓuke sarakuna bane shi ba haka ya fara ba abin da ya fara yi cewa mutane ku yi abin da yake daidai abin da allah ya ce ku yi shi sai aka cewa ah, to ya za a yi wannan mutumin ya rinka yi mutane wa'azi yana cewa ku yi abin da Allah ya yi ai kamata ya mu kore shi saboda haka aka kore shi da shi mutanen sa ya tafi inda zai iya zama ya yi abinsa to daga nan kuma aka yi masa farmaki aka nemi yan uwansa su ma da suke yin wannan abun kaga sabanin yanzu mutanen yanzu da za su zo su ce mu sai mun cire wani daga mulki shi shehu mulki ba shine farkon abin sa abin da yake farkon abin da ya kafa shine ya za mutane za a gyara tarbiyyarsu ya za a yi mutane su bi abin addini hmm. to wannan kuma Allah ya bashi nasara a nan ya samu jama'a shi sa ka ji ana jama'a shehu cewa wanda sun yarda da wannan abun kuma ya zama duk wa'annan jama'u da suke a kasashen hausa ya zama kowa ya bashi ya yarda da shi To gashi batun da magana da sarkin gobire tun a can baya lokacin da uh, shi uh, dan fodo ya fara wannan uh, wato yunkuri ya tabbata to sarkin gobir yanzu an kafa daular usmaniya gobir din ba ita haka sauran sarakuna sun rungumi al'amarin da waɗannan almajirai na shi shau usman dan folio ya zama ya ta karke da shi sarkin gobir misali tunda da shi aka fara ko da ka ce an yaƙi eh to ai su wannan an shafe su sun ma bar inda nahiyar da suke sun koma kasar Nijar tun da dama kasar su ce baki ɗaya ka san gaba ɗaya wannan bangare na Sokoto ai da Kebbi ne wato inda take Argungu da Gobir da Zamfara to kaga duk wa'annan Kebbi dai sun ci gaba da zaman su tunda an yi ta yin yaƙi da su sun zama a ƙarƙashin ana a yaƙe su yau su yaƙi sokoto haka dai aka yi ta yi har tura suka zo suna da daular kuma kaga tana cikin najeriya a rugungun su ne kebi zamfara kuma kaga dama ba wani abun kirki a nan har yanzu su kuma can an kore sun tafi nijar shehu kuma ya kafa daular sokoto mu mutanen kano mu mutanen ah, zazzau mutanen katsina kowa ya yarda cewa shehu dan fodiyo shine jagoransa tun kafin bature ya zo su sarakunan da kansu wai suka aminta da wannan tsarin ko kuma a'a su almajiran shehu ne suka yi karfi da aka suka janye jama'a a sarakuna ai ba su yarda ba ai sun yi jayayya ko a kano ai sai da aka yi yaki su almajiran shehu da suke a nan su suka bi koyarwa shehu dan fodiyo suka yi hijira suka tafi wani wuri suka zauna sarki ya ga cewa a wannan mutanen sun kalubalance ne aka zo aka yi abin da za a aka far musu su ma suka far sarki allah ya ba su nasara suka kore shi daga gidan sarki suka naɗa almajiran ɗaya daga cikin almajiran shehu shehu ya naɗa shi ya zama sarkin kano da haka ya zo ya shiga cikin sarki ya zo ya zama gidan sarki to yawancin wurare kowane da irin nasu tarihin da abin da ya faru oh. amma dai abin da yake muhimmi a nan cewa wa'annan kasashe da da ba su da jagora ɗaya misali kano katsina zazzau daura ba wanda zai ce wannan shine jagoranmu kowa cin gashin kansa yake sai aka wayi gari cewa wani mutum allah ya kawo shi ya zo da almajiransa sun zo sun kafa wa'annan kasashe sun karbe mulki saboda mutanen nan ba su yarda da koyarwar da aka yi musu wata addini su kuma sun yi amfani da wannan koyarwar sun sa mutane an yi jihadi sun karba sun yarda cewa su za su bi amirin muminin shehu usman dan fodiyo da wanda ya gaje shi kaga wannan sabon abu ne a wannan nahiyar da abin da yake faruwa borno ta kawo farmaki in suka zo kano aka yaki suka bubbuge kano ko suka je zazzau su dan bubuge su karɓi abin da za su karɓa a rinka kai musu haraji idan ba a kai musu ba za su dawo to amma yanzu sai abin ya zama daban ma cewa a'a yanzu almajirin dan fodiya ne yake sarki a kano almajirin dan fodiya ne yake sarki a katsina almajirin dan fodiya ne yake sarki a zazzau a adamawa a bauchi kaga wannan sabon abu ne kuma wannan abun shine ya ci gaba har shekara ɗari kafin habba tura ya zo wai yaya al'amura suka rage kasancewa musamman harkar sadarwa mutum zai mamakin idan aka ce daga watakila zamfara ko sakwato zuwa zaria kasar zauza ko adamawa da sauransu yadda irin waɗannan harkokin sadarwa suka dinga gudana tsakanin shi shehu usman dan fodiyo da shi su almajiransa musamman da kace da ba yaƙi yi ba misali ba shine ya tashi ya jagoranci wata rindina ba wacce za a ce ga ta gaba da gaba an buga ba ya zo misali daga sakkwato ya ci ya ci katsina ya shige zare ya zo kano misali eh to ai kaga wannan shine nake gaya ma wani abu ne wanda yake sabo misali shehu dan hodi yana da almajirai kuma wasu ma ba su je can sun yi masa karatu ba amma wa'azansa suka ci suka karbi abin da yake faɗa cewa ga abin da za ku yi don ku tabbatar da tsari na addini saboda haka mutanen nan suka yi suka kafa daula kuma suka karɓi mulki daga hannun wanda ba sabon irin wannan koyarwa to a wannan zamani ka san abubuwan sadarwa shine zaka dokuna ne da jakuna da raƙumi haka za a rubuta ko takarda a kai ta haccan hassakwato hmm. to amma kowa da irin tsarinsa idan aka rubuta akwai yadda ake yin aka rubuta wannan wasikar za a kai wannan garin su kuma su tura wancan haka haka har zuwa wannan lokaci to amma tun kafin zuwan shehu dan fodiyo ai wannan kasashen suna da hanyoyinsu na sadarwa hmm. na cinikayya kuma an yadda ko da yaki ake yi akwai harkar diplomasiya hmm. tsakanin su cewa ko da ana yaki wanda ya to ba mayaki ba ko ɗan kasuwa ne ko matafiya ne dole a ba su hanya su wuce to kaga wannan tunda wannan ɗabi'a ce wannan tsari ne na tafiyar da mulki da mu'amala da mutane kuma ya samu asali tun da daɗewa to wannan yana nan kuma da wannan aka rinka tafiya mutane tun daga kano za su tashi su je har gwanja su je har a kasar kurmi ta can ghana kaga inda suke bi ta nan za su bi daga kano su bi ta kebin wato sokoton kenan su shiga can kasar burkina faso su yi kasar su tafi har gana inda za su samu abubuwa to kaga akwai wannan tafarkin sadarwar kuma da shi aka rinka yi kuma su anan shugabanni dama ai mulki ba zai tabbata ba sai da ilimi tunda akwai wasiƙa da za a iya rubutu za a rubuto sarki ko wani abu duk suna da wannan kuma har wannan abu ya tabbata har zuwa lokacin tura to wa'annan abubuwa na sadarwa wa'annan abubuwa na koyarwa wa'annan abubuwa na ilimi su ne suka haɗa danƙon zamantakewa ya zama cewa ita daular sokoto a lokacin da kafin bature ya zo wannan ƙasa tamu ta sokoto ita ta kowace arziki da zaman lafiya a ƙasar afirka <clears throat> da tura suka zo yayin da ake wannan zaman lafiya da tafikar da al'amura tsakanin jagorancin shi amir mumin na shehu usman dan fodiyo da tura suka zo yaya ta kasance eh kafin tura su zo kasan abubuwan zamantakewa na mutane mm. ba abu ne wanda zaka ce daya da daya ka samu biyu ba mm. mutane suna da irin yanayinsu ana faɗa ana rigima ana zaman lafiya ana noma ana harka arziki mm. rayuwa ce ta mutane ba wai abu ne wanda ike a ce babu matsala ba yawwa akwai matsaloli mm. amma dai almuhim ko lokacin da clapperton ya zo kaga shekara 1825 zuwa 27 lokacin da clapperton ya zo mm. ya tabbatar cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. tun daga kukawa yawwa hmm. tun daga kukawa ta borno hmm. idan ka shigo kasar hausa ka biyo kano kai ina ne zaka je hakwara wanda a ƙarƙashin daular usmaniya suke ice mace za ta ɗauki gwal a kan ta ba wanda zai tare ta mata sata saboda lokacin sarki musulmi muhammad bello yana sarki an samu adalci an samu zaman lafiya to amma kaga wannan abu ne wanda yake za ga a wata nahiyar ana wannan a wani lokacin ana fada misali mu ko a nan kano kafin bature ya zo akwai lokacin da aka yi basasa aka yi yaƙi tsakanin mutane 'yan uwa saboda sarauta saboda haka ba wai ana samun irin wannan amma idan ka kwatanta mu misali mu mutanen da muke a ƙarƙashin daular usmaniya da wanda ba sa cikin wannan ƙasar sai ka ga akwai bambanci bambanci na me akwai bambanci na cewa mu muna da ilimi muna da wani tsari kuma abubuwan mu a rubuce suke an yi wannan muhawarar da aka yi wani taro na cika shekara dubu da kafa kano hmm. da mulki mutane sun zo sun kawo mukala sai wani yake cewa ai duk abin da mutanen sokoto suka yi na daular usmaniya sun na abubuwa babu abin da muka sani na wasu kafin su sai wani malami allah ya ji kansa professor ahmad kani hmm. ya ce ai shi inda zaka tabbatar da wannan abin cewa daular usmaniya ta tabbata daula ce mai mai hadara wato mai wayewa mai civilization da kuma ilimi ya ce ai ya ji inda babu tasirin wannan daular misali a ƙasar Nijar inda bata shiga ba irin kamar ƙasar Maradi da su da magaran da sauransu ya nemi bayani a rubuce na abubuwan da suka faru a wannan lokacin kamar yadda shehu dan fodiyo ya yi rubutu littattafai da takardu sun kai 200 bello ya yi abdullahi ya yi duk suna da rekod ya je can babu to kaga ai wannan ya nuna cewa su mutane ne wanda allah ya musu baiwa ta ilimi tunda misali irin abubuwan da shehu abdullahi ya rubuta abun larabci da abun tafsiri da ya yi da abun fiƙihu da ya yi na usul da sauransu an kai kai kasashen larabawa sai su rinka mamaki wannan mutum ya zo azhar ne ya karatu ko ya je wani wuri to kaga su ai abin da suka yi na ilimi shi ne ya sa su suka yi tasiri a wannan ƙasar ta hausa shi sa ake cewa shi juyin da suka yi da yadda suka kafa daular nan abu ne na ilimi wato intellectual abu ne wannan juyi ne na wannan ba abu ne na ƙarfi ko na soja ko na wani abu yawwa mm. to da wannan suka yi amfani ya zama sun samu jama'a a ko'ina wanda jama'a suka yi kokari su tabbatar da wannan koyewar kuma shine abin da aka fara yi na farko a wannan nahiyar da ya haɗa kan mutane har aka samu najeriya masu sauraro rana ita yau za mu kawo muku karashin wannan hirar a madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni Julie Leathers Gresham da wanda ya daidaita mana sauti a yau Mr. Chang tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Maryam Dauda. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa a yi hutun karshen mako lafiya.